kana cewa ka ci mata ba ka ci mata ba wallahi na rantsi da Allah ka tsaya za ka kazanta ka ci billahi allazi ana Allah kar kuma wani ya goge min magana ta ya bar min ita yadda na faɗe ta yawa ba wani editing a bar min kaya ta haka ba ni'imar aljanna muke magana ba wallahi baka ci mata ba za ka ci mata nan gaba insha Allah ko ba haka bane Allah ramma an gane magana da kyau ko kana nan kana ta hayaniya kai baka san me Allah ya mata na ba ai wallahi duk wani wanda yake gani shi dan duniya ne wallahi ba kauye muke kallon sa wallahi mu da muke da qur'ani har ka isa ka nuna mana wayewa da sanin duniya mu da bayan mun san duniyar mun san lahirar ma gaba daya ai babu turmuski malam gauraka wallahi irin wanda bai fahimci waɗannan al'amuran ba wayayye wanda ya san me yake yi shine wanda hankalinsa ya zo kan waɗannan abubuwan ya gane su hur maqsuratun fil khiyar amin mana Allah ya kai mu yawwa wallahi tallahi ai ba za mu bari ba wallahi in Allah ya kai mu wallahi ba za kai zaka bari ta alaran mama ya ce ba zai bari ba shi ba an gane magana da kyau ko yawwa don haka fihin na kasiratu tarf Allah ya ce a cikin aljannatan da za a saka muminai akwai kasiratu tarf wato waɗanda ganinsu ya takaitu ba su taɓa ganin ɗa namiji ba a duniya ba su taɓa gani ba sannan Allah ya ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala ja ba wani mutum ko aljani da ya taba taba jikinsu wani ya ce Allahu akbar wallahi kara kabbara mana Allahu akbar Allah wallahi ai anan ne ake kabbara ai ba nan kana nan akwati mai taya ta hana ka ba kullum he ka fara taru abubuwa su wargaje wallahi bautawa Allah kana tafiya aljanna kawai ka samu na bagas billahi lazi ba akwati mai taya ba kayan na gani ina so ba ta inna ta kan tudu ba na babba ta gangare duk babu wannan free kawai free of charge amin amma. malam Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wannan ni'imomi ne na ku da ya muku kuke karyatawa Allah ya ce ka annahunna yaqut la ilaha allah kai ka san me yaqutu kuwa har yanzu Allah bai daina siffanta mana matan nan ba yanda ya ce yadda ka san ya kutu saboda tsabar haske mana da tsabar kyau dirarriya ce mana. ga gashi ga kyau ga siririn baki ga jerarrun hakwara ga duwawu dumu-dumu mana, ga nono sun tuma sun tuma mana wallahi malam ai idan ba haka a gaya ma ba za ka gane yadda abin yake bane gara mu yi jawabi yadda za ka fahimta ka ƙara dagewa da aiki don ka more amin amin Allah ya ce ka annahunna yaqut kai ka ce yaqut ne wal marjan ko kuma murjani wanda wannan duka waɗannan kayan ado ne wanda suke mu'amala da su sun sanya ake kayan ado da su an gane maganar da kyau ko Allah ya ce fa bi ai ya kamata dama tunda mun gama maganar azaba kuzuhu fa gulluhu thumma aljahima sal ai ha karkato kuma a dan taba dadi ai ko yawa abin da ya kamata kenan amma kullum wutar jahannama kalilina fiha abada a ai dole kuma ana taba can ana taba can eh kabire su gyara mu'mine su kara kokari ko to Allah ya kara mana kokari fa bi rabi ala'i rabbikuma tukadziban Allah ya ce da wannan ni'imomi ne na ubangijinku bayin Allah tukadziban kuke karyatawa